babanka ne ko Nobody. Corona virus. Berpulang pada Corona virus. Gagal corona. Corona virus. Gagal corona pada gagal corona. Corona. Gagal. kurma, zamanına ait olma, doğrumda gidiyor kurma, zamanına ait olma, kurma kurma, gazanına, gazanına kurma, gazanına, doğrumda gidiyor kurma, zamanına ait olma, doğrumda gidiyor kurma, zamanına ait olma, gazanına, gazanına, gazanına, gazanına, kazanına, kurma, kazanına, dambe zamani na ita mamba ba da kuma a shawarwa haka tsakanin sabon gundumi kai kai kai kai da aljanin nokiyar dogon sani sabon gundumi aljanin nokiyar dogon sani dambe tsakanin nokiya shi mai dada da kuma sabon gundumi daga bangaren gurmada sabon gundumi daga bangaren gurmada shine mai wato wando yankanke na jeans wato aljanin nokiyar dogon sani kuma shine mai wato dada a kansa aldarin nokiya aldarin nokiya sabon gundumi sabon gundumi aldarin nokiya dogon sani aldarin nokiya dogon sani sabon gundumi sabon gundumi aldarin nokiya aldarin nokiya dogon sani sabon gundumi sabon gundumi daga bangaren gurmada sabon gundumi daga bangaren gurmada aldarin nokiya dogon sani daga bangaren jamus gadon banna aldarin nokiya dogon sani sabon gundumi wallahi zaman gundumi fa wallahi zaman nokiya fa daga an amola har yake kaiwa daga amola fa har yake kaiwa wallahi zaman gundumi alani nokiya alani nokiya sabon gundumi alƙalin wasa ɗan tsakiya shagon amadi shagon amadi alƙalin wasa shagon amadi aljani nokiya dogon sani sabon gundumi la la la la la la la abon gundumi aljani nokiya dogon sani abon gundumi har yake kaiwa wallahi alin noki ya ki tsayawa wallahi alin noki ya ki tsayawa laban gulmi la la la la la la la la inna lillahi inna lillahi wallahi ya kama shi wallahi ya kama sa abin gundumi abin gundumi ba abin gundumi abin gundumi abin gundumi abin gundumi ba dan ban fata yi zafi wallahi abin gundumi ba dan ban ta yi zafi wallahi dan ban ta ba dan ban ta yi zafi ba wallahi da ma sun samu salo Dama sun samu salo jama sun samu salon mangare ta baya wallahi jama sun samu salon mangare ta baya fa wallahi jamawa sun samu salon mangare ta baya aljalin nakiya alkalin wasan nakiya ya hura wannan wasa za a je a sha ruwa a dawo sakwara ya toro gurma da fa wallahi sakwara ya toro gurma da dogon sani da sakwara wata wato sabon gundumi sabon gundumi aldanin nokia dogon sani aldanin nokia ya kai hari ba aldanin nokia ya kai hari sabon gundumi sabon gundumi aldanin nokia shine mai dada daga bangaren jamus sabon gundumi gurma da ya kai dafa ya kai dafa sabon gundumi ya kai dafa haldan nokia ya to mai da shi ba la la la la la la wallahi sabon gundumi sabon gundumi yaro nan fa wallahi ba yaro bane ba wallahi ba yaro bane inna lillahi inna lillahi wallahi ya kai ha la ilaha illallah dan bannan fa sai an tashi wallahi sai an tashi sai an fada shi an tashi sai an tashi an shi an bana ya kafa wallahi ya kafa wato da jin garkuwan autan dan gunza da samun shagon sojan kyallu daga bangaren gurmada gadaba na dai gadaba nan kusama shagon sata kyallu garkuwa ta nan munza na shi fa wallahi usama usama fa usama fa da gaske yake wallahi usama shagon sojan kyallu usama ɗan najib shagon garkuwa ta nan munza najib garkuwa ta nan munza Usama sagon sojan kyallu. Usama sagon sojan kyallu. Energy! Energy! Usama Usama la la la la ka bashi ba wallahi zai da shi wallahi zai da shi ya fa zai da shi ba la ilaha illallah wallahi zai da shi ba wallahi zai da shi wallahi garkuwa ta dan musa zai da Usama ya zai da shi ba garkuwa ta dan musa ɗan Energy! ɗan Lalaji Usama la la la Usama fa mangare wallahi Usama da mangare yake hadawa Usama da mangaren yake hadawa Usama Lalaji dirmin farko za a je a a dawo alƙalin wasa ɗan tsakiya shagon Amadi ya hura wannan dambe za a je a a dawo a turmin farko to ga nan an dawo turmi na biyu dan najib ta dan mun samun shagon kyallu dan najib dan najib dan najib garkuwa ta dan za samun shagon kyallu dan najib dan najib ga alama da wannan dambe a turmin farko ake yi tamma aka gama shi nan fa Usamu ya kai hari wallahi Usamu ya kai hari dan Najib Usamu haka gari yake yi ba Usamu Usamu Usamu Usamu la haula wala quwwata illa billah la lazim Usama Usama Usama Usama Usama Usama Usama Usama Usama Usama Usama Usama Usama, Usama, Usama, Usama, Usama, Usama, Usama fa. Wallahi da gudu yake bin garkuwa ta dan muda. Usama fa. Wallahi da gudu yake bin garkuwa ta dan muda. Usama. Usama. Usama. Ɗan Najib. Ɗan Najib ya dafa. Ɗan Najib ya dafa. Ɗan ya dafa. Ya so ya fincis fa. Ɗan Najib. Ɗan Najib. Ɗan Najib. dan najib dan najib dan najib dan najib dan najib dan najib dan najib ya rike dan najib dan najib dan najib alƙalin wasa da tsakiya ya raba dambe alƙalin wasa ya dambe dan shagon sojan ƙirji